haba mamma ina ma wai kai magana saki zan je in samu uwarta in ma da hali zan sako ta a gaban mu zo a san yadda za a yi maganan nan amma mamman wannan abu a rika rage abin nan saurin abin nan ba zai ba an magana a ce saki saki hmm. ko kake a rika irga mu a taro daga lokacin da yake zuwa sayan tsire ba iya sai ko tsinke ɗaya ba iya tsaye kai ne da kyar da ba ƙirƙita kake iya dauka kudin ka kake iya sai masa wato ainihin malam kalla abin da nake so ka fahimta ita fara rayuwa da kake ganin ta abu ne wanda yake fa yana baddala ko da yaushe wannan yara da kake gani shekara ai shekara ɗari da muna tare da ita idan ta mutu a haihuwata in ta mutu a haihuwata wai kai har yau za ka aure ta ka nemi karɓa da ita to ba ka saba ba haba mamma kar ka yi haka ba laifinta ba ne ba a cikin hayyacinta take ba ko ba laifi ba na ji gaskiya ba laifinta ba ne amma fa magana ta gaskiya ba zan iya juriya ba ni kaɗai ba na san halin da ke ciki mutum duka ba na mutum ba dukan aljan a riƙa gabzata ba zan iya ba gaskiya ba mamman ɗina don allah ya zaka min haka mamman duk irin soyayyan da nake nuna maka ko ba soyayya ba na san kina sona amma magana ta gaskiya soyayya da safe a yi soyayya da rana amma in dare sai dai rika shan kutubo a rika tikata a zan iya ba gaskiya fi sabilillahi a hakura gaskiya na gaji na gaji na gaji gaskiya na gaji haba ka san ba laifin ta bane kinga magana ta gaskiya ni fatan a daren jiya tun kutubo na karshe da taimun na yi na riga na sauki mata

dan Allah da annabi ku tafi ku shiga ku ɗabi abin da kuɗi ba komai ku ga dama a gidan nan kuɗi ba na ba ku ku tafi amma dai da bar gidan nan yau to nake neman samun fita Barba da zuwa. Dan <laughs> Ustaz. Yan mata, yan mata. Sanda zuwa. Ya kokari. Lafiya, ɗan eh, wallahi. Ustaz kuma. <laughs> Kasu lafiya? Ko da yake ba komai. Za ki iya kira na da duk wani suna da kika ga ya dace da ni. Mhm. Yaya su Umi? Umi. Eh, Umi mana budurwarka. Sai dai fa ban fa gane me kike da shi ba. Umi <laughs> mm. kawata aminiya ta ba mun yi maso inda zai zo ba za mu tattauna magana to a ina jin a ba wancan bane ba <laughs> wai ba ki gane ni bane ba waye kai ni kalla me na mai yan gayo duk gari an san ni kuma a ce yanzu kuma a ce k'i ba ki gane ni ba na sha zuwa in aika a ce ba kyanan in aika ne wani lokacin ma har raina ya bacin ce amma dai babu komai soyayya ce ta ja min babu komai shine Allah ya taimake ni naga kin fito wallahi baki ji dadin da naji ba <laughs> Allah ya taimake ka mm. to gaskiya bai taimake ka ba naji ka ce me nama eh kalla me nama in gayu ba nama kake sayarwa a ah, to ai naga ba wanda bai sanni ba shin kai ka kawo kanka ko kuma aiko ka aka yi kamar ya ni da girma na da mutunci na zan ce fa na zo gunki fa zan me zan ce kwarai ma kuwa to ai ni ka gani nama kace ko mm. to an yi tsakani na da nama ma sai sanda in ne sha'awa sannan nake aikawa a karɓo min me ya na da wani mai nama nama to kaga ina jin ka faɗi magana da zaka faɗa ni zan tafi haba ƴan mata ni fa da gaya miki zance na zo kuma yanzu ma abin da nake so ki mun wani agaji ki taimaka min da lambar wayarki idan na samu lokaci zan kira ki mu tattauna wannan na karɓe ta ai sai ta yanke ni wallahi wannan kaifinta ya fi reza kaga wannan autar wayar tawa wallahi ta fi taka kwaliti da daraja yanzu wannan wucen wayar da bai wuce ka zuba ta a cikin shara yan shara su kwashe ba haba don girman Allah kaga wai shin ma a me ka zo ni <laughs> ai da kafa ta da tako kin san ya kamata a ce mutane ma su dinga dan take ta saboda abin nan ka dan wasa jinin ka eh me nama ina me nama gurgu ne kai a'a duk kafa ta nazo a'a eh. ma'ana ba ka da tayoyi hudu ba mota ina ni ina mota to dan Allah dan Allah dan annabi ka daina bata min shiri gaba ɗaya ka rikita abin da sai kaga me nama ina zuwa dan Allah dan annabi ka tattara ka tafi to yanzu ke ba Allah ba ya taimake ki alaka da ke ma in kina bukatar cin nama ma baki ci ba za ki ji kanshin naman nan ba kin gani ai Allah ai rufa miki asiri me nama a yanzu zancen da ake nama eh. wari yake mun tattara ka tafi ni ban fiye da ma cin nama ba nan nama ma me nama ko mana to abin arziki ne ka ma ai saurin da nake kenan ai daga gidan malam masa'udu nake na yi bayanin komai kasansu da jama'a shi ya kawo min jinkirin nan na yi bayanin komai ya ce yau don aljanin dare ya ce ko na ranar ma ya yi da shi ai na daren aljanin dare matsoraci ne ya ce ai yanzu ba in zo in baka magungunan nan Allah yadda magana ta fice ko ba matsala ba ban gane me kake nufi ba ni ina so zan fita do Allah menene matsala eh wannan shine hajar shafa eh za ku sa a ruwa ku karkada za ta rinka sha wannan wannan kuma shine kwallon manjirya za ta sa za ka sa in Allah daga na gana kun daina kaga wannan shi kuma cikon na ukun shi kuma a ruwa za ku sa ku rinka wanka eh a abinci kai ku ci eh insha Allah wannan maganar an gama mamman to kaka bari in gaya maka magana ta riga ta kare a baya dai ina da matsala amma yanzu matsala ta riga ta kare ba da damuwa da abin da ya shafi wani aljani ko abai da sauransu ai an riga an gama wannan kes din kamar ya ya riga kare to magana ba magana sarati kake ba eh to na riga na sake tunje da dare ye to me kuma mamma eh, to me zata ma mamma ya zaka yi mun haka mamma idan me zan riga zauna na sha gaya maka ba ba zai yi wani da kuɗi na kuma su ringa wahalar da ni kuɗi na nayi su ne dan ji daɗi ina aje kuɗi ne ina kashe kuɗi da ina da in ji daɗin su to kuma kuɗi na halar da ni kuma mai amfani su kenan kaga ba amfani dukiya ta amma mamman mamman baka kyauta mun ba ha ba mamman billahi lazi ka ja mu yanzu ka ja mu shikenan na faɗi ba nauyi a gurin lami ko ba kunya ba sai dai ka ji kwa me da mene ni ga abin da nake gaya maka abin nan ya kice kicin yawa tun yaya zan dinga bari ya hakuri tsakani da Allah zo bayan abin da zai taba mutunci na kuma zai taba min lafiyata na sallame ta girma girma ya tusa ba wani zai gullami ne mata kwanto ta ba mu yarinyan nan yanzu ka sauƙaƙe mata kwarai kwa yanzu wanda na abuwan rike kayanka saboda ni ba su da amfani a na ni sun dame ni gaskiya ɗari uku ne ba ya ɗari tara ɗari uku uku ko ba ɗari tara ba wannan kai tasha ba sai ka je ka san yadda za ka je ka nemo ka je ka masu kansu ko kuma ka je ka nemo masu magungunan gargajiya ka je ka musu eh, su nemo mai matsala irin ta a baya ba fa ce yanzu ba tun da ni na riga yana warke sai ka nemo sai ka ba sai su ba kuɗin ka sai ka je ka mai gurbin abin da ka ce ai da sunan ka akai yaushe za a kai wani amfani da shi daga bai kenan kaga malam buba wannan magana fata kawo daga kaina ka san inda zaka je ka nemi inda zaka je ka san inda zaka yi abubuwan gwaganka to shikenan amma dai ai masu gonar can ma je gurin su ko ha mu je sai mu biya malam salmani ya abdulin muni na'am ustaz abdulin muni na'am gwara da Allah ya sa na same ka ne. To, dan da ma ban ganka nan ba can za ni same ka sha shagon lafiya akan dai magana mutumin ce kai kai wannan abun da yana ka wato kai kulli yomin da ya baka da aiki sai dai ka zo min da gulman mamma kai baka da aiki to wancan karan na zo maka da zance yayi aure yayi saki to yanzu ya sake wani auren ya sake saki subhanallah yanzu shi kenan mamman a rayuwarka ka zama ce kenan saboda Allah ya baka dukiya ka mai da mace kamar tagiya ko kuma wata tumkiya shi kenan ka saka ta san da kaso ko kuma ka rabu da ita ko kuma ka siyo tumkiya lokacin da kake da bukatar kai kiwo kuma ka sayar da ita wannan al'amari ba ne daidai bane subhanallah saboda haka ni ina gani sai ka shiga zancen nan sai ka shiga bai kamata a kyale shi ba tunani na an yi masa kutse ya canza abokan shawara wasu abokan ya samu wanda ba sa gaya masa gaskiya shi ya sa yanzu mamman yake abin da ransa yake so kuma kaga bai dace ba shi haka ba ke so Allahu akbar wato ainihin Salman ashe dai akwai maganganu na akilci a tare da kai yau ka zo min da su to alhamdulillah wannan naji daɗi wannan ya nuna min cewar ashe kana wa'azantuwa da irin abubuwan da nake faɗa maka an fahimta sannan kuma kai kanka idan ka je har in kun haɗu kai ma abubuwan ka za su canza ko ba haka bane subhanallah wannan ai da ban kwalo kenan wannan wani irin al'amari ne haka ya za a yi ka faɗa min magana wacce take ta daidai kuma ka zo ka lalata ta wannan ai kamar ya ce da take cewa a yi yafi ba a yi ba ta yi tsarki da kunu to shikenan sai a daure a je din bai kamata a gyale shi dinga abubuwan da ransa yake so ba eh, a daure a je din eh ka je yanzu ma ni nake so ka je a bari in gaya maka duk abin da zaka yi ka yi shi don Allah ni mamman zan je in same shi ne domin zan yi jihadi wannan ma saboda ka bujiro min da wannan na kuma ganin cewar shawara ce ta gari saboda haka zan je in same shi in yi masa wa'azi insha Allah ina fatan zai dawo kan hanya zai faɗaka kuma ya san cewar na je ne in gaya masa ba don wani abin hannunsa ba tunda ya san ni tun muna ƙanana har muka girma kafin abin nan ɗinsa ya zo muna tare lafiya lau kan fahimta ai na fahimce ka na duk da haka dai riba bin ne a je dai a same shi din dai ni yanzu nan zan tafi kasuwa ne a'a na ai na fi so ka je yanzu ba yanzu zan je ba to shikenan idan na samu lokaci insha Allah zan je in same shi to shikenan na'am ba matsala insha Allah a dawo lafiya Allah ya sa ba matsala Allah ya hukunta alkhairi amin amin babu matsala a daure insha Allah eh. gaskiya ƙawata ban ji daɗin abin da kika yi min ba ya za a in ce ki turo min ustaz mai magana muna muna ki ce ki turo min wani mai nama haba ƙawata ko tunanin ki cewa zan zo in miki sinacin ne ni ban ce miki na yaba da ustaz ba ni na gaya miki inda aka lata ta tafi haba ƙawata ni ba wanda na turo miki ba wanda na turo miki ni dai na san na yi wa ustaz magana kuma ustaz ba yanda ban yi da shi ba na nuna masa ya ce shi fa gaskiya magana sai dai ki yi haƙuri ki bi wata hanyar daban wace kika ga za ki iya samun nasara a kan bawan Allah nan amma shi ba ruwansa ya zame hannunsa kuma da kike wannan magana cewa wa ko zan ce ko za ki kwace min ustaz to ai shi ba a wannan layin yake ba saboda shi mutum ne sak yake kallo ma ba zai ma tsaya yana kallon wata mace ba Kun ban da ni din da Allah ya ɗaura mana soyayya juna to kinka, gaskiya haka kike ki daina gaskiya ummi ban ji daɗi ba ai wannan shine she da ke kika turo mai nama tun daga shi nan kina cewa wai shi ya ce a yi haƙuri shi ya ce kaza shi ya ce kaza wallahi tallahi duk macen da ta isa suke sarrafa akalar namiji har ya za a yi a ce kin gaya masa magana ya musa miki ita haba ƙawata ai ni a tunanina babu wacce za ta taimaka min da wannan matsala da nake ciki don wannan matsalar gagaruma ce ina neman mafita ina ganin babu wacce ta cancanci ta warware min wannan matsala sai ke ki turo min wani mai nama wai wai <laughs> ni ne sunana <laughs> kalla mai nama yan billahi lazina yanda kasan an buga mun bam a jikina haka na ji. ga abin da na gaya miki ba zan miki ƙarya ba kuma tsakanina da ke ya za in miki ƙarya na yi iyayi na na gaya wa ustaz ɗin nan ya nuna min cewa shi ma ba zai iya abin da kike so yi miki ba sai dai in za ki bi wata hanyar da ba sai ki samu nasara abin da kika sa a gaba amma shi kan ya riga da ya gaya min kin gani kuma ni zancen da nake miki ke kina wani zancen cewa wai ustaz ko zaki kwace mishi ko wani abu kaza kaza ustaz ba zan gaya miki shi fa mutum ne saffa shi fa ba ruwansa shi mace ma ba ta gabansa ke dai ki banne dai da ni da shi din da muke kaunar juna Kin jima ustaz din ne yake kira ai billahi lazi ko kakan ustaz ne zaki amsa waya sai na warware ta. ha kawai ke yanzu biki san yadda ake gaya mai kalma mai daɗi ba billahi lazi ba zaki amsa dai a kashe wayan nan na rantsi da Allah sata a jaka ki je ki zauna yanzu ni da mijin na za ki raba yo ko ba raba ba ai dai a yanzu dai anan dole ki saurari magana ta ya za a in raba ni da nake neman ya taimaka min ni abin da nake so da ke dan Allah dan Annabi kawata in ma wani abin ne ki je ki nutsa in ma yan gulma ne da yan tsirku za su hada ni da ke yo menene a cikin wannan al'amari dan Allah magana ɗaya ce tsakanina da ke yes ko no amma ni abin da nake so da ke yes din ki je ki tunani da Allah ki shawara ki je gidan maganar nan zami ni dai ban da shawara shawarar tafi gaskiya gaskiya kawata akwai matsala ni ba zan iya ba wallahi ki je je in ma dai an zuku ne da gulma dai billahi da zai sa yi sa gama sa ni. inda da ke nake shawarar nan da tara ki ce ki gaida dan ustaz a gaida gwarzo ki je to ni fa amar su ta ango a yi dare amma amarya ya ni da nake jira an kawo kwanuka kuma sai in gagin ɗauko takarda ko bai ƙarasa bane abinci? wallahi ina da lectures ne da safe ni ma kaina sai na je cafeteria tukunna zan ci abinci kai ma ya kamata a ci ka je restaurant domin ka ci abinci ko ba restaurant ba Frida, ya haka? ya kamata fa ki gane ba ni da kika saka ganni nan dan kina ba ne ban ga miki yanda hali na yake ba ni tun asuba nake karyawa tun da na fito nan na zauna ciki nake ta maman kugi jinan ki da kike fito amma na dauka zan ga kin kama mun shayi tukunan dan fara eh, kurba hanji na yi warware in fara abun nan kafin ga an dan kama mun dankali da sauran kwai da abubuwa kuma sai kawai in ji wayan bai kamata ba saboda ni da ci gani na magana ta gaskiya ci gare ni kuma ba da bukatar a ce wai wai a ji wani guri a abu nan ko biki shiga kicin din namu kin gani bane duk kai abinci ba ko sa ciki bai kamata ki ba da wannan tunanin ba ni kuma me da ke zaki je wata lacca ba a daura aure je je kuma yau kicin ce zaki fita ki je wata makaranta da Allah dan aje ni mana hanya Farida ina magana Farida sai fari kike min ni ba wannan ne a gaba na yanzu tukunna ni magana nake miki ta yanda za a ci abinci da Allah in wasan ke ma ki bari a zuwa kawo abincin nan fara ci tukunna ba magana wannan kake makaranta ba To tunda baka da lokacin da zaka kai ni idan ka gama zama sai ka fita kaga tafiya ta sai an jima. Wani wani irin lamarin yake naka? Nan kuma ne yau? Wai ni wai? To ai ba wannan ba. Eh, haka zaki fita tinki? ko ko ba ta dauka daura ba ne? Farida. salida. Assalamu alaikum. Anti Fatima. Ya kai Musaddiq. Yanzu na gama mazinki da kawaici. Hmm. A ta tattaunawa akan bawan Allah na mamma. Yi wallahi ashe ka jiyo mu. Ha kawai mu dafuka. Hmm. Wai da ma anti har yanzu baki haƙura da magana mamman din nan ba. Anti Fatima na lura wannan abubuwan da ke ta yi kina ta yin su ne saboda mamman ba ta nan. dan na tabbata da wata nan ba za ki samu damar yin wannan abu ba ba anti kullum a ce abu ɗaya kike dan Allah to tsohon munafiki tsohon munafiki magulmaci shi yasa ka zauna a gida kana na tsata, yanzu ka san a faifan siki kake na ɗata tsohon munafiki ni ka ce kana nan kana CID na ta nake dan uwana yana cikin gidan nan yana magana arziki iya nan yana jin haushin kawata ita na son ta min munafunci ashe munafukai na hada ta cif waje daya suke cin dunduniya ta to bari ka ji ban hana ka idan mama ta zo ka zayyana mata komai ba uban magulmata kuma ni in Allah da in mama ta so ni zan gaya mata maganar da za ta ji daɗi dan babu uwar da za ta ji ita za ta yi aure ranta bai fari ba ai ba wani abu ne ba Farida Ko me na miki ne? Wai wannan kika dauko mun dan iska kike goma da cikin gidana? Ka ga malam dakata. Ko da yaushe in zan tafi makaranta sai na ce maka kai ka kai ni makaranta ko? Sai ka ce min ba za ka kai ni ma. To ina samu wanda zai kai ni kaga baba fa yana da mota. Am. Wai wannan? Mijina ne. Ah, mamman ya ne. Eh, eh saurari Allah. na yi bal da kai ba na son iskancin maza da rofi ni za ka gaisa da ni ka shigo min gida saboda kai baka da hankali eh ka biyo matar aure ke wai mai sabi kisan darajar aure bai ah, ne ya kamata a ce dan yaro yana irin wannan a ce an ba shi burido nasa ya kamata a ce kana bata wa yaro lokaci ba a ce bukatar kake duba ba shi ta yaro ba akwai yan uwanta suna nan su bakwai ne ko ok to kaji su bakwai ne dukkanin su mazan su ne suka ga ba za su iya ba suka dawo mana da su to kai ma ba wani abin mamaki ba ne idan ya zama cewar kaga ba za ka iya ɗin ba ka sauwaƙe mata